أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى عشرين دبقوي قوة ربيع الأول shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 18 ga watan ɗaya shekara ta 2015 a lissafin turawa darasinmu na 55 za mu tashi a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bida'uha da sheikh nasiru albani wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria insha Allah ta'ala yau za mu kammala magana akan dalili ko hujjar da ta tabbatar da a rinka yin kabarbari guda wato tara a cikin sallar jana'iza kabbara tara halaccin kabbara tara a cikin sallar jana'iza ya kawo bayanai a satin da ya gabata mun karanta dalla-dalla da kuma sabani da aka ta samu na malamai da kuma fahimta kuma ya rinjayar da abin da ke shine daidai to yau za mu kammale hadisin ƙarshe na abdullahi dan abbas hadisin ƙarshe na abdullahi ɗan abbas wanda yake tabbatar mana halaccin yin kabbara tara idan mamaci ya mutu in za a yi masallar gawa ya ce a saniya abdullahi bin abbas radiyallahu anhu قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة ثم كبر عليه تسعا وتقدم أيضا في المسألة تسعة وستين الحديث الثاني Abdullahi dan Abbas yana ba da labari yayin da manzon Allah ya tsaya akan gawar Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib dan uwa yake ga baban annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma hamzan baffa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda an san sayyidina hamza da matsayinsa da darajarsa lokacin da aka kashe shi annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaya akan gawarsa ya ce a kawo gawar aka shirya ta aka kimtsa ta aka tsara ta aka fuskantar da ita alƙibla kamar yadda ake wa dukkan gawowaki sallah sun makabbara alaihi tis'an sannan manzo Allah ya masa kabarbari a sallar gawan sai da ya masa kabbara tara kaga shi kenan kenan ya halatta a kabbara tara matsala ta gaba da mu dora akai yau ita ce matsalar yaya magana daga hannu idan an zo kabbara a sallar jana'iza shin kowace kabbara sai an daga hannu ko kuma dai kabbara ɗaya ta farko ta wadatar yanzu idan za ka yi kabbara hudu kowace Allahu akbar sai an daga hannu idan za ka yi shida in za ka yi bakwai in za ka yi tara duk sai ka daga hannu ko kwa dai ba dole ba ne sai an daga hannu ko kuma akwai wanda aka ce a daga wasu kuma ba sai an daga ba wannan shine matsalar farko da za mu tattauna a kanta yanzu bari mu ji abin da malami yake cewa wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula an shar'anta wa mai yin sallar jana'iza ba sai liman ba kowa da kowa idan ya zo ya daga hannunsa a kabbara ta farko ana daga hannu ne a kabbara ta farko kamar nan abin da ya fara faɗa kenan ya ce a kan wannan akwai hadisai guda biyu da suke goyon bayan wannan ra'ayi wa fihi ne al'awwal an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kabbara ala jinazatin farafa a yadihi fi awwali takbiratin wa wada al-yumna alal al-yusra أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين طبقات الأصبهانيين بسند ضعيف لكن يشهد له الحديث الآتي وهو ما لن يتشي أبو هريرة يرويت من حديثي Allah ya ƙara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallah ga wata jana'iza ba a faɗi sunan jana'izar waye ba. ya yi sallah ga wata jana'iza sai annabi ɗin ya ɗaga hannunsa fi awwali takbiratin a kabbara farko kaga dama abin da yake so ya tabbatar mana ɗaga hannu a me a kabbara ta farko wa wada al-yumna ala al-yusra ya ɗora kuma hannunsa na dama akan na hagu Allahu akbar ya daga hannu sannan sai ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu shine ne al-yumna al-yusra ga kuma gawa a gaban shi wannan hadisin tirmizi ne ya rawaito shi da imamu dara kutani da imamu al da abu sheikh a cikin tabaqatul asbahaniyin amma da isnadi mai rauni sai dai wannan hadisin akwai wata riwaya da za ta da karfafa shi ga tanan tana zuwa yanzu mun fahimci ana ɗaga hannu a kabbar farko الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يؤود أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقة غير الفضل بن السكن فإنه مجهول وسكت عنه ابن التركماني في الجوهر النقي رواية بيت عبد الله بن عباس يشي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا تجاهنا ينسى في أول تكبيرة أكبر فرق أسل الجنائزة kaga dai wannan ma yana karfafa wancan hadisin na Abu Huraira yace sun mala ya udu daga nan kuma baya dada maimaita daga hannun kaga wannan akwai karin bayani sama da wancan kenan daga hannun a kabbara farko ne kuma ba za a ci gaba ba wannan hadisin dara kutuni ya ruwaito shi da mazaje amintattu amma a cikinsu akwai wani mutum mai suna alfadlu ibnu sakan wannan mutumin majhul ne ba san shi ba kuma ibn turkumani a cikin littafinsa aljauharun naqi da ya zo sai ya shiru bai ce komai a kansa ba duk mutum mai riwaya a hadisi in aka faɗi wannan kalmar aka ce majhuli ne kuma aka ce wa sakata an fulan wa to wannan akwai illa akan hadisin to wancan na farko yana da illa hadisin wannan na biyu ma shi ma yana da illa to amma malaman hadisi suna faɗa yayin da aka samu hadisi ma'lul aka yadda da samun wani ma'lulin in dai ba mazu'i ba ne kuma ba rauninsa ya kai da'ifun jiddan ba to yana iya tashi sai ya zama hadisi hasan ya zama ya samu matsayi na me na hasan to shi yasa albani yake cewa wancan hadisin farko wannan riwaya ta biyu din za ta dada karfafansa kun ga ai duk kusan magana ce guda ɗaya ake ta yi ake karfafawa to turmizi ya ce a ƙarƙashin hadisin farko shine albani ya kawo nan sun maƙala turmizi yi aqibal hadith awwal imamu turmizi da ya rawaito hadisin farko sai ya ce hadha hadithun gharibun wa ahlul ilmi fi hadha فراى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة سيكو جالاي أنا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم مغنى تبيكنا لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة طب ga turmizi nan ya yanko ruwa Allah masa rama da ya zo hadisin farko din nan in kun lura dama na farko ce aka yi akhrajahu tirmizi hadisin riwayar abu huraira kenan wanda aka ce um, hadisin akwai um, sa yana da rauni amma dai zai karfafa da wanda zai biyo bayan shi to a bisa al'adar imamu tirmizi a cikin littafinsa idan ya kawo hadisi yana bayani akan rijal wani lokacin mazajen hadisin kamar misalin wani wadda ba a faɗi sunansa ba da alkunya aka faɗi sai ce wani wane shine kaza sannan yana magana akan isnadul hadith wannan sai ce wannan isnadi ya zo da kaza amma a isnadin wani wani babu kaza akwai wani duk wannan tirmizi yana yi idan ya kawo hadisi rahimahullah bayan wannan abu na ƙarshe da yake yi yana magana akan fiqhul hadith wa ikhtilaful ulama Wa zikiri وذكر مسائلهم التي تتعلق بالحديث المذكور yana ambatan sabanin malamai akan matsalar hadisin da ya kawo matsala ta fi kyau da ke cikin hadisin ra'ayin maluma tun daga sahabbai har ƙasa wani lokacin tirmizi yana ambata to a nan gurin hadisin da ya kawo yana magana ne akan hukuncin ɗaga hannu a kabbara ko kabarbarin sallar jana'iza to shine sai ya kawo wannan ra'ayi na farko dai ina so mu fahimci wani abu guda a kabarbari na sallah kowace kabbara ana daga hannu ne na dawo kanku ne ba ana kabarbari a sallah ba jayyid ai za ka yi tuna kowane gaba in za ka yi kana yin kabbara ko yaya kake kana daga hannu to in za a yi rukuyi ana dagawa ko in za a yi kabbar harama dai ana dagawa ba matsala in za a yi rukuyi fa to in an dago daga rukuyi fa to in za a tafi jada fa <laughs> wasu na daga wasu ba sa daga ko da ba dan ba mu da lokaci ba da sai na sa wani ya mana wata sallar a nan mu gani ko da ta asubahi mu ga ya yake to yanzu dai kun yi sabani in za a tafi sujada ana daga kun ce wasu na daga wasu wasa daga ko to shikenan in an dago daga sujada fa ana daga da yawa wasu sun ce ba a daga wasu kuma sun ce a hayanan wani lokaci ana daga in an dago daga sujada za a tafi ai an dago ana dagowa to in za a tafi sujada fa ba kabbara ake ba kabbara ce ai ana dagawa to a hayanan wasu na daga wasu ba sa daga ko amma dai da yawa ba a daga to idan aka tashi daga sujjada raka'ar farko za a tafi raka'a ta biyu ana daga shi ma dai nan kun yi saɓani to kaga kaga tsakani da Allah da gangan ne waɗannan tambayoyin yanzu kaga dai da ni da ku yanzu ina jin mun yi shekaru da yawa muna yin sallah kuma kullum ana ta karatu ana karantar da mutane sallah yanzu wani zai zo iya rantsuwa ya ce wallahi tallahi ya iya sallah to yanzu kaga dai akan daga hannu a kabbara a cikin sallah muna ta ne ko matsala ce mai sauki to yanzu ko alwala ce in za a zo a baza ta a gurin nan za fa sha mamaki Allah nake gaya muka <laughs> alwala to ba laifi matsalar daga hannu a kabarbarin sallah ya zo a riwaya shek Nasiruddin Al-Albani mai wannan littafin Allah masa rahama yi ai littafi sunan sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi wannan wajibi ne duk wani musulmi ya san wannan sifar sallar annabi ya mallaki wannan littafi kuma ya iya karanta shi ya fahimce shi dan abu na farko kenan da za a fara tambayanka sallah to yayi bayani yadda annabi yake yin sallah daidai gwargwado ba abin da ya rage alhamdulillah cikakkiyar sallar annabi min takbiri ila taslimi ka annaka taraha yace tun daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganin sallar to ciki yayi bayani cewa an samu annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar wani lokacin yana daga hannunsa ahyanan wani lokacin yana daga hannunsa a kowace kabbara wani lokacin kenan ba kowanne ne kowane lokaci ne ya zo sallah yake daga hannunsa a dukkan kabarbarin sallah ba to kun dan kubuta kenan waɗanda suke ɗagawa kenan kaga ba kullum kullum ba wanda kuma ba sa ɗagawa wasu wuraren to kaga daman annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin baya ɗagawa to yanzu mun gama da wani yanzu muna magana akan kabarbarin sallar jana'iza yanzu ana fafatawa ne shin za a ɗaga ne a duka ko ba za a ɗaga a duka ba Tirmizi Allah ya masa rahama ya ce malamai mazuwa ilimi sun yi saɓani fi hada a cikin wannan matsala ɗin amma ka ji ra'ayin tirmizi ka ji abin da ya faɗa fara'a aksaru ahlul ilmi a min ashabin nabi mafi yawa cikin mazuwa ilimi cikin sahabbai daman su ake fara buga misali da su don su ne ahalul ilmi din na asali su ne suka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da wasu su an yarfa ar-rajulu yadayhi fi kulli takbira su kam suna ganin cewa in dai akabbara jana'iza ne lalle ne mutum kowace kabbara sai ya daga hannunsa yanzu wannan magana ta dace da abinda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo hadisan nan ta dace ba ta dace ba akwai cin karo a wannan ra'ayin na farko cewa lalle mutum zai daga hannunsa a kowace kambara kuma yace mafi yawan malamai wannan ra'ayin shine ra'ayin ibn mubarak da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu ishaq ibn rahuya malam imam bukhari kaji ra'ayin farko yace wa qala ba ahli halil wasu cikin mazuwa ilimi malamai sun faɗa la ya yadayhi illa fi awwali marwa mutum a sallar jana'iza baya daga hannunsa sai kabbara farko farko kenan wannan kuma shine ra'ayin as-sauri sufyan ibn sa'id ne sauri wa ahlul kufa da mutanen kufa ta iraki ra'ayin mutanen kufa ne da su Sufiyani ibn Sa'id ne sauri cewa a kabbara farko kadai ake daga hannu an ambato to ya gama ambata sai ya shiga wata matsala yanzu a nan gurin in mun duba ra'ayi ko bayanin imamu tirmizi ya nuna mana maganar na akwai matsala guda biyu amma wanda malamai suka fi yawa shine ne kowace kabbara sai an daga mata hannu jayyid ya ce wasu kuma sun ce ba sai an ɗaga ba shine ra'ayin su sauri da kuma mutanen kufa wanda a kansu ne wannan albani ya gina gabar maganarsa ta saba'in da biyar wa yushra'u lahu an yarfa a ya fi takbiratil ula kenan albani yana Allah ya masa rama yana kokarin ya tabbatar da ra'ayin mutanen kufa ne da ra'ayin sufyan ibn sa'id da sauri a wannan da ya gabar magana bin sha matsalar ba mu gama kakale ta ba kun ji wannan ko shi kuma dai albanin Allah masa rama kuma duk shi dai kawo ra'ayin Imam Tirmidhi din da inda mun ilimi amana ce duk lokacin da wani ya faɗi wata magana to shi kai ma sai ka faɗa ka kawo nashi daga baya sai a tashi to sai ya kawo wata matsala kuma wa zukira an ibn al-mubarak annahu qala fi salati al-janazati an ambato daga Abdullahi ibn al-mubarak cewa in a sallar jana'iza ne ba sai an yi kabudu ba la yakbidu yaminahu ala shimali mutum bai zai dora hannunsa ya rike dama ya rike hagun ba in dai a sallar jana'iza ne haka da albani ya faɗa ya kawo mana hadisi ko cewa mutum zai dora hannun dama akan na hagun ko ya rike amma warawa بعض أهل العلم أن hi على شماله كما يفعل في الصلاة وسمع ce شعاء yau ai ita ma sallar jana'iza sallah ce yanda mutum yake yi a sallolinsa na farilla to hakan ya zo sallar jana'iza ma ita ma zai rike hannunsa ya dora hannun dama akan na hagu kai idan ka zo sallar gawa ya rike malam kai eh Allahu akbar sakewa kake dorawa kake to jama'a mafi rinjaye mai mutane suke duk dorawa ake ko to akwai wanda suka ce ba za a dora ba ba sai an dora ba sakewa hannu za a yi kun fahimci wannan saboda ilimi ne ya kamata mu sani wa ya faɗi wannan abdullahi bin mubarak rahimahullahu ta'ala to bari mu ji wani zai iya cewa to wanne ne fi eh a dora din shine fi. saboda ai sallah ce kuma arwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake yin sallah shi ko yawa wa fil majmu' lin-nawawi al-litafa al-majmu' sharh al-muhazzab na imam an-nawawi Allah ya masa rahama mujalladi na biyar shafin 232 al-litafi na yace qala ibn al-munzir fi kitabihi ko kitabaihi al-ishraf wal-ijma' duk litafi ne akwai al-ishraf akwai al-ijma' duk na ibn al-munzir ne ga abin da ce ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwal takbiratin wa ikhtalafu fi sa'iriha yawwa ibn al-munzir yace malamai dai sun yi ijma'i magana daga hannu lalle za a daga hannu a kabbara farko wannan ba matsala ijma'i ne to amma sauran kabarbarin za a daga hannu ko ba za a daga ba yace malamai sun yi sabani so yanzu anan kaga an dada fitar da mu an dan haska mana idan ka zo sallar jana'iza ka sani cewa ɗaga hannu a kabbarar farko wannan ijma'i malamai suka yi cewa a ɗaga amma kabbara ta biyu kabbara ta uku kabbara ta hudu har ta tara in za ka yi shin za a ɗaga hannu ko ba za a ɗaga ba to wannan kan malamai sun yi saɓani kuma irin wannan saɓanin dai shine dai aka yi a sallar idi ma sallar idi ma ai ba kabbara ɗaya ba ce ba kabarbari da yawa ba ne wasu suka ce a ɗaga wasu suka ce ba sai an ɗaga ba Allah sa kuna fahimta jayyib albani yace to qultu ni kuma na ce ولم نجد ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن حزم في المهلة كنا وإليه ذهب ابن حزم فقال albani yana da wato kasa yana da karfin rai da karfin hujja kuma babu tsoro cikin lamarinsa to dama ai an yi karatu ya ce ba mu samu a sunna ba walam na a hadisi ingantacce ma ya dullu alama shuru'iyyatar raf'i abin da yake nuna shar'antuwan a daga hannu a cikin kabarbarin nan in dai ba kabbara farko ba kabbara farko muna da hujja muna da sunna a kai amma sauran kabarbari fala rama ta zalika mu ba ma ganin wannan abun shari'a ne ba za a daga hannu ba a sauran kabarbari kabbara ta farko ne kawai za a ɗaga hannu kuma wannan shine mazhaban malaman hanafiya kuma shine imamu shaukani ya zaba da waninsa cikin malamai muhakkiki wanda sun kai matsayin da za a ce da su muhakkiku masu haƙaƙe matsala masu zurfin ilimi kuma shi ne ma ra'ayin ibn hazam haka ya faɗa to yau da za a yi rikici kenan kan kuma ta da magana imamu tirmidhi ra'a aktharu ahlil ilmi min ashabin nabi yace wa ghairihim an yarfa ar-rajulu yadayhi bi kulli takbira albani kuma ya ce sam babu kuma shi ya kawo ba maganar turmizi kuma ga abin da ya shi to bari mu ji abin da ibn hazm ya faɗa kun san ibn hazm zahiri ko yace wa amma raf'ul aidi fa innahu lam ya'ti an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a fi shay'in min takbirati al-janazati illa fi awwal takbiratin faqat ibn hazm yace dangane da matsalar daga hannu ko a daga ko ba za a daga ba to dai bai zo daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama cewa ya daga hannunsa a wata kabbara cikin kabarbari na sallar jana'iza in dai ba kabbara farko ba kadai shine kawai inda annabi ya daga hannu idan kun lura da uslubin albani din da uslubin ibn hazan din kusan uslubin iri ɗaya ne to dama malamai suna cewa nasir din Albani ya tasirantu da ibn hazan sosai a cikin maganganunsa wato da ƙarfi yake faɗa ba daga kafa ibn hazan ya ce fala yajuzu fi'lu zalika bai halatta aikata haka ba bai halatta a ɗaga hannu a wata kabbara ba kabbara farko ba to ya za a yi abin da ya ce shi ibn hazan fa a wurinsa tirmidhi ma fa rajulun majhul ba ma san shi eh, bai san tirmidhi ba Allah masa rama dalilin ibn hazan ya ce li annahu amalun fi salati lam ya'ti bihi son, wani aiki ne a cikin sallah wanda nasi bai zo ba an ce maka daga hannu din wani abu ne na wasa ka daga hannu ka sauke ka daga hannu ka sauke haka kawai ba nasi ayi ya za a kawo mutane wani aiki a cikin sallah wanda babu nasi a kai daga hannu kabbara farko muna da nasi amma na biyu na uku kawai dan sabanin malamai ba nasi a yi aiki a ba za a yi ba وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع وليس فيها رفع وخفض والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طب albani ya ce dai ba za a yi wannan ba dan babu na sitin da aiki ne a sallah dole ku aiki a sallah sai an samu dalili ya ce abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya yi kabbara ya kuma daga hannunsa ko hannayensa a duk lokacin da yake sunkuyawa da dagowa ku lura da waɗannan kalmomin an ruwaito annabi yana yin kabbara fi kulli khafdin wa rafa sunkuyawa khafd rafa dagowa magana ce haka wato baran ce kulmar magana ba aka aka jiho ta aka ce ya annabi ai yana dagowa ai yana yin kabbara duk lokacin da zai sunku yana kabbara yana daga hannunsa kai sannan kuma duk lokacin da zai dago yana kabbara yana daga hannun shi ya ce to kuma ai ba a samu ba a sunna cewa fiha raf'un wa khafd duk lokacin da annabi ya daga ko ya sunkuya dagawa sunkuyawa kula wancan sunkuyawa dagawa wannan kuma dagawa sunkuyawa ya ce to ba a samu nasin da ya ce haka ba so yake da ya kore babu fa maganar daga hannu yayin da mutum zai yi kabbara ta biyu ta uku ta hudu a sallar jana'iza babu sannan kuma shi ai ba sun koyo bane ba kuma ɗagawa bane a tsaye yake ko sai yace abun mamaki dangane da maganar Abu Hanifa abun mamaki magana Abu Hanifa da yake cewa wai za a ɗaga hannu fi kulli takbiratin fi salatin janaza kowace kabbara sai an yi ɗaga hannu a sallar janaza yace walam yati qattu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa ba ko daya daga annabi wai ya ce wai duk kabbara da za a yi a salar jana'iza sai an daga hannu ba a taba yi daga annabi ba in ji ibn hazm yace wa man'ihi min raf'il aidi fi kulli khafdin wa raf'i fi sa'ir salawat wa qad sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga hannayensa in ibn hazm a dukkan sunkuyo da dagawa a sauran salloli to dan me abu hanifa zai zo ya ce a daga hannu a kowace kabbara a cikin sallah sallar jana'iza dan me babu to albani zai dan daɗe kara haske a cikin wannan magana ƙuntu ni kuma na ce وما أزاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشراح من الحنفية فلا تغتر بما جاء في الحاشية على نصب الراية من التعجب من هذا العزو وهو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في المبسوط للسرخسي لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك وهو الذي جزم به السرخسي ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن الله صلى الله عليه وسلم وانظر المهلا albani ya ce abinda shi ibn hazam ya hakaito ko ya jawo ya danganta ya zuwa ga abi hanifa dinnan wannan da ya ce wal ajabu min qawli abi hanifa bi raf'il aidi fi kulli takbiratin fi salati janaza yace an ambace shi a cikin littattafai na masu sharhi na hanafiya yan mazhabar hanafiya yace to kada ka rudu da abin da ya zo a hashiya ta littafin nan na nasibin raya cewa mina ta'ajjubi min hadal azumi. cewa wai ai mamaki dangane da danganta wannan magana da ya akan abu hanifa kar yi mamaki wannan kuma shine zaɓin da yawa cikin malamai daga cikin malaman balk daga cikinsu akwai kamar yadda ya zo a cikin littafin al na wani malami da ake cire shi as saraksi as saraksi mujalladi na biyu shafi na 64 yace amma lakin al-amala inda al-hanafiya ala khilafi zalika ga maganar da aka ce Abu Hanifa ya faɗa amma a aikace sabanin haka ne an ce a daga hannu a kowace kabbara amma kuma a aikace ba sa daga hannun a kowace kabbara maganar dai ta an faɗa an danganta amma aiki kuma ya saba wa maganar ne kuma abunda shi wannan sarakhsi din ya faɗa a cikin almabsu. sai dai su suna ganin za a iya ɗaga hannu a cikin kabarbari azzawa'id in yace kararrun kabarbari wanda aka kara a cikin sallar idi an san na gaya muku da sallar idi ma akwai sabani ko to wannan su saraksi Allah masa rahama suna ganin cewa a sallar idi ma za a yi ta daga hannun nan kamar yadda aka ce a sallar jana'iza za a daga hannun sai albani ya ce to wannan maganar ita ma ta cewa a sallar idi in an zo sallah kowace kabbara ta ya daga mata hannu ba ta da asali bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan so yake ya ce maka hukuncin da ya yanke akan sallar jana'iza na daga hannu a kabbara ta farko ko to kuma shine hukuncin da ya yanke a sallar idi ma daga hannu a kabbara farko kurum a raka a farko da raka a magana za a daga a sauran kabarbarin guda biyar ɗin ko guda shidan to albani ya ce ba za a yi ba bai da asali Allah ya masa rama ba a gama ba fa na'am rawal bai haƙi bi sanadin sahihi an ibn umara annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil janaza to ga wata matsalar ko albani ya ce eh na sani ai an ruwaito imam al ya ruwaito da isnadi ingantacce daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar ne kun san shi sahibu sunna ko dan gidan umar ibn al-khattab to shi din wannan abdullahi dan umar an ruwaito cewa a sallar jana'iza kowace kabbara idan zai sai ya daga mata hannu kaji fa bayan wancan injin da ya sauke kuma yanzu ga kuma abdullahi dan umar kuma yana yi to bari mu ji ya za yi albani yace fa man kana zunnu annahu la yaf'alu dhalika illa bi tawfiq tawqifin min annabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa Wa zakara وذكر وقد ذكر السرقسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له اصلا fi كتب الحديث albani ya ce ba an ce muku abdullahi dan umar yana yi ba so yake ya nuna maka wannan fara'ayinsa ne mu ko muna magana akan abin da ya tabbata daga annabi yace to duk wanda yake zaton cewar wannan abin abdullahi dan umar ba wai da ra'ayinsa yake yi ba cewa ai ya ga annabi ne yana yi ko annabi ne yace yi faliyar fato ya daga hadisin ya ce annabi ne yace yayi mana in ya isa <laughs> wani yanzu a cikin ku ko mai saurare ko mai karatu ba an ce mai abdullahi dan umar yana yi ba to mutum ya isa ya ce abdullahi dan umar ya yi ya ce annabi ne ya ce ya yi mutum ya faɗa ya ce ba ga shi wannan saraksi din ba kamar yadda aka ruwaito abdullahi dan umar din yana ɗagawa a nan saraksi din allah masa rama kuma du ya ruwaito sabanin wannan ra'ayin ga Abdullahi dan Umar din shi kuma dai ce kuma kabbara ɗaya ne yake ɗaga hannu a kanta sauran baya daga musu hannu to in har ka ce annabi ne ya ce a yayi to ya yi haka kenan ra'ayinsa ne yake yi shi kansa kuma wani lokacin baya yi to mu kuma anan muna yin magana ne akan shin me annabi ya ce a yi jama'a kada ku raina matsala ta ilimi ko yaya take kuma a nan za mu ɗauki fikihu da na ke kamata mu mai da hankali yanzu ku duba dan Allah kuna so ku fahimci ni kan matsalar a ɗaga hannu a kabbara ta biyu ta uku ta hudu sallar jana'iza mun kusan wajen minti talatin fa muna ta yi a kawo nasi wani ya ce wani bai ce ba wani ya ce wani bai ce wai duk kokari ake yi a tace a tace a tace a isar da mu abinda annabi ya ce a yi shikenan sai wani ya zo ya zauna ya kawo maka wata ibada ko wani abu da sunan addini haka kawai saboda shi shehi ne kawai ya ce wai ka yi ba ilimi ba littafi ba a sa abin a faifai a babi na ilimi a bayyana shi idan har ɗaga hannu kurum Allahu akbar ɗaga hannun fa kawai ba kabbara ba ɗaga hannun a kabbara ta biyu ta uku ka ɗaga ka sauke ana cewa ba za ka yi ba saboda annabi bai ce a yi ba hawa malam sai kuma rali a bakin titi da yawo a titi ana cewa manzo Allah maza Allah ana kida ana ganga ana rawa ana haduwa da maza da mata ana wane ne shi kuma kawai wannan shikenan kawai sai a kyale ku ku kai ba tare da kun bada hujja ba dole a tanka dai a reraye dole ne sai dai yan mutum ya ce daman shi gargajiya yake amma in dai ka ce da sunan addini ne to wallahi sai ka da hujja ya al'ummar islamiyya ku duba matsayin abdullahi dan umar fa ina jin ana ce ma abdullahi dan umar yayi ai kawai shi kenan ko ka sallama ko to ka duba fa shi din ma yayi amma fa ana neman daga ina eh haka addini yake ai ai ba ra'ayin wani bane ba ra'ayin wani bane to shi yasa malam ahli sunna duk inda yake inda yana zuwa makaranta yana sauraron ilimi da yaddar ubangiji ya fi karfin ka kawo masa wani abu da ka ka ce wai ya zo ya aikata wani abu ba tare da hujja ba zai ba ai sun rena mutane ba sa girmama na gaba abin da aka tarar da kakanni da jikoki da yan uwa da mutanen unguwa duk jama'ar gari abu ake yi kawai mutanen nan zo su ce kaza a a hawa karamakalla ina na yan wuce wannan layi. ilimi hujja hujja a kawo dalili in ba dalili kuma salas falyaskuti sakit mai shiru ya shiru kawai ya fi ina so ku tsinci wannan da Allah a hanya ku ɗauke shi kun ga yanzu matsala muke akan daga hannu kada daga a daga ko kada a daga to wannan matsala ce zaka cewa karama ko fikhiya to ina ga matsala aqida ko bautar kabari ko zuwa kindin kabari a roke shi ko zuwa a yawa ne ne ga sun abubuwa da yawa da ake ta girgira ko a hau ko a sauko ko a hau <laughs> ko ba gaba ne saboda abin da yasa yan uwana na faɗa muku wannan magana wallahi al'ummar nan tamu tana buƙatar fa a karantar da ita na sha faɗa na mai mata malamai alu suna suna kokari suna karantar da mutane Allah ya saka musu alkhairi amma wallahi akwai bukatan ai doubling ai multiplying wato karantarwa dole ne saboda ana ɗiban mutane malam ana halakar da su yanzu wannan abin da ake ta magana akan maulidi maulidi maulidi maulidi malam shedanin suna shiga suna shedanci yanzu wai har raƙuma fa ake hawa raƙuma wallahi raƙuma raƙuma a nemo ina ni na rasa ma ina ake samu raƙuman nan raƙuma da ko raƙuma a ɗora jahilai akan raƙuma suna kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jakuna me alaƙar jaki da mulidi dan girman Allah da dawaki wannan gani jiya din nan jiya nan yi tafiya na gani ba anan jihar na gani ba wata jiha ne na gani sun toshe hanya wani ya hau bishiya ya faskaro shi kawai babbar hanya ba babbar hanya ba ya toshe ta kurin an ɗebo 'yan mata 'yan mata balagaggu in gaya maka subhanallah daga nan sai aure ana ta kiɗa kuma ga ƙato balagagge yana tsakiyar su suna rawa tare suna fuskanto shi shi kuma yana kallon su wallahi malam kai ba shaida bane ba kaga muka gani ba kamar za mu yi kuka wallahi mu ma muka zo ana sai manzon Allah muka ci mu muka ce sai manzon Allah yo ai dole ka fada <laughs> wani an ba zo ba za ka wuce ba ba ya make ka ba to abinda za ka tausaya su mutane su mutane suna yi ne da sunan addini da sunan addini kuma haka aka ce musu amma abin tausayi ko wallahi tallahi malam babu shehi ko dai a cikin shehun nan ko shehi dai babu a kar makalla in dai har addini ne ya kamata mu ga shehi a cikin tsakiyar yan matan nan shi ma yana garzayawa ko ba ka bane ba amma me yasa za a bar mutane wasu kuma kiɗa bambani bambalin manzan Allah shi kuma bambali ne wai na manzan Allah wai shi manzan Allah na kowa ne wai har bambali ne da shi gani ga shi ma wani ga manzan Allah mamaki ba wani kuma shi da aka kwashe masa rabo a matsayin mahaukacin manzan Allah ya yayin <laughs> shigar hauka taburan mahaukaci ga mahaukacin manzan Allah mahaukaci ya ta hauka wai shi mahaukacin manzan Allah ne subhanallah to daga ina wannan kuma abinda za ka tausaya ne, yan uwanmu ne kannanmu ne 'ya'yanmu ne da yara muri muri muri muri ƙanana an sa suna ta ihu a hanya ana kiɗa daman duk inda ka ji kiɗa to akwai ne a wurin wallahi ko a masallaci ne ake kida to da shedan ake wallahi kuma daman duk wanda yake so ya ɗebi mutane to zai kawo ganga ku lura da wannan da kyau da harka inda ka kawo ganga a titi ka fara bugawa to za ka samu mabiya tunda ba ayar da za a iya kiransu babu hadisin da za a iya kiransu to wani aka da musu ganga duk wannan da sunan addini ta wanda yake zuwa makaranta yake sauraron ilimi ya kamata a dora shi akan wannan hanyar yana da ilimin sai na zuwa makaranta in ana tattauna akan wannan matsalar kawai a daga hannu a bar jana'iza ko kar a daga ana ta kawo nusus ana ta debating to ya kamata wani zai dora ka akan wani abu na da suna aqida ka dauka kai aiki da shi Allah ya ganar da mu ku ɗauki wannan sako ku isar da shi gaskiya ga al'umma duk inda ka samu dama ka faɗi gaskiya kada mu bari ana halakar mana da yan uwanmu da danginmu in ba ka waɗannan masu shaye-shaye masu gida masu rawan wallahi tallahi nan ga wasu za zo suna jan mutane abinda suka faɗa kuma shi za a yi shi za a yi Allah ya sauke to yanzu kun ji abin da albani ya ce ko وأما تصيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تأليق في تأليق له على فتح الباري فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن أنسى موسم على ما سفل له sun ingantadda wannan riwaya ɗin ta cewa an ɗaga hannu ko ana ɗaga hannu a kan dukkan kabarbari guda huɗu. kamar yadda ya zo a cikin fatul bari albani ya ce fa kuskure ne fa duk wanda ya ce maka ya inganta sahihi ne a ɗaga hannu a sama da kabbarar farko cikin kabarbarin jana'izan nan to kuskure abu na 67 ai na 76 ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشد بهما على صدره وفي ذلك أحاديث لا بد أن أذكر بعضها يا جماعة ya gama matsalar daga hannu a sallar jana'iza kun ji abin da ya zo na ƙarshe shine a kabbara ta farko za a yi ko kuma kun ji abin da ya faɗa akan kabarbarin idi ma wannan riba ce a hanya mu tafi misali sannan kuma amana ta ilimi ya kawo muku ra'ayyukan waɗanda suke ganin za a iya ɗagawa so a matsayinka na ɗalibin ilimi da ka je makaranta ko da a sallar jana'iza a anguwanku ko a garinku ko a ƙasarku sai kaga malamin da yake maka sallar jana'izan shi din yana ɗaga hannunsa a dukkan kabarbari to sai ka tuno cewa to yana aiki ne da waɗancan ra'ayyukan da aka faɗa amma Allah sarki ba su inganta ba ba za ka ce ya yi aiki da jahilci ba ko ya ka ce ya yi ɓata ba a'a wasu malamai sun faɗa a yi amma dai abin da ya fi inganci kada a yi to daga hannun a kabar kabarbari yana ɓata sallah baya ɓata sallah tunda matsala ce fiqhiyya an yi saɓani amma an tace maka abin da yake shine daidai mizar kuma shek Sheikh Nasiruddin Albani matsayinsa da darajarsa a cikin al'umma a malamai idan ya kama matsaloli ya kama matsaloli sai ya tace ma ya ce ga abin da ya fi inganci kuma inda nan gaba zai yi wani bincike ya tarar da wani abin da ya saba wannan abin da ya faɗa to insha Allah ka ji a wani littafin kuma yace ayi hakuri a littafi na kaza na ingantar muku cewa kaza kaza ne amma yanzu na samu dalilin da ya funawa so zan koma kan wannan ra'ayi da ya funawa a dadin shi zan yi aiki da shi to wannan kuma shine al'amanatul ilmiyya amana ta ilimi to yaya maganar ɗora hannun dama akan na hagun idan ba ku manta ba a farkon magana ta na dan mun cino muku wata magana cewa akwai malaman da suke da ra'ayin cewa in dai a sallar jana'iza ce ba wai sai ka ɗora hannun damu akan hagu ba ko ba mun faɗa ba to sai yayi babi ma mai zaman kansa akan wannan cewa fa lallai fa a sallar jana'izan ma fa in ka zo sai ka ɗora hannun damu akan na me akan na hagu yace wannan kuma ba zan gushe ba ba makawa sai na ambaci hadisai saboda ya dan karanto ra'ayin waɗanda suke cewa ba sai an yi ba to shi kuma so yake ɗora mutane akan lalle a yi abin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam al-awwal na farko an abi hurairata marfu'an an fi hadisihi al-mutaqaddim anifan daga abu hurairah marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya gabata dazu mun karanta wa wada al-yumna al-yusra cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dora hannun dama akan hagun a hadisan farko da muka fara karanta a karatunmu na yau in za ku tuna riwayar abu huraira albani yace wa huwa wa in kana da'iful isnadi ko da'ifal isnadi fa inna ma'anahu sahihun bi shahadati al ahadith al atiyati fa innaha bi itlaqiha tashmalu صلاه الجنازه كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها yace duk da cewa hadisin mun gaya maka cewa isnadin sa yana da rauni har muka ce ma amma zai samu karfafa ne da hadisin da ya biyo bayansa wanda dara kutuni ya kawo shi Allah ya mai rahama yace amma ma'anar hadisin fa na cewa annabi yana sallah yana dora hannun dama akan hagu to wannan fa akwai hadisai da yawa da suka goyi bayan haka din kuma ya hada da sallar jana'iza da kuma sauran salloli na farilla al almaktubati minas salawati da kuma salloli da ake yi na al-istisqa'i sallar shayar da fari sallar roƙon ruwa da ma sallar da ake yi idan wata ba shi da lafiya ko rana ba ta da lafiya shine al-kusuf ko al kenan nan yana so ya ce maka duk wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi yana ɗora hannun dama ne akan hagu da ta jana'iza da ta sallolin farilla da juma'a da nafila da sallar roƙon ruwa shayar da fari da sallar rashin lafiyan wata ko rana duk sallah kullum annabi hannunsa na dama akan hagun yake a cikin sallah kuna fahimta na wannan magana za ta taimaka mana in kun fahimci wannan ka'idar malaman lissafi suna kawo wani abu da ake ce shi wai formula kafin a fara solving problem ko sai a kawo fomula a ce wannan akan ta za a tafi ko yawwa in an yi kaza a yi kaza to ka'ida ku rige in dai sallah ce in sallah ce to annabi bai taba yin sallah ya sake hannu ba kun fahimci wannan kafin na tafi in kai mu gare shi zan yi mana bayanin yadda yake ɗora hannun da sabanin malamai akai da yadda aka ruwaito a takaice afam na farko an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah idan yayi kabbara yana na farko dai mu fahimta yana dora hannun dama akan hagu to kala kala ne akwai Allahu akbar sai yayi haka kaga hannuna na dama wannan ya rike tsintsiyar hannuna ta hagun Allahu akbar sai ya rike kaga daya ba nan fa na ce ba nan na ce to annabi yana yin haka sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine aksar shi yafi yawa kaga daya sannan kuma yana Allahu akbar haka alwadu'u kenan wannan ana ce da shi alqabdu alqabdu kaga li'annaka taqbidu الشمال باليمين تستعمل اليمين فتقبض Shimal. kana amfani da hannunka na dama kana rike hagun haka shine alqabdu shine can da ake cewa yan kabaru ko ko yan kabaru akai ta fada akai cewa wani dan kabaru ne wani ba dan kabaru bane to manzo Allah dai dan kabaru ne ai kware da gaske Allahu akbar alqabdu akwai kuma alwada'u me alwada'u dora tafin hannu na dama akan hannun hagun nan Allahu akbar haka to wannan annabi baya yin sa da yawa ba sosai sosai ba amma wannan ya fi yin sa da yawa to akwai kuma wanda ahyanan ba da yawa sosai kaɗan yake yin sa shi kuma Allahu akbar haka sai damke wannan damtsan nasa kun gani wannan hannun na dama ya rike nan joint din to wannan gaskiya ba sosai ba yake yi ahyanan kamar yadda malamai suka faɗa kun fahimce ni to wannan shine ɗaura hannu a kirji kala nawa kala uku akwai na hudu wanda yake za mu zo mai magana a kansa wanda ake ɗorawa a ƙarƙashin cibiya Allahu akbar haka to shi baya cikin wanda na yi bayani cewa annabi yana yi shi kuma wannan za mu zo mai magana a kansa nan gaba kaɗan Allah ya ba mu lokaci in ba mu zo ba ma wani sati za mu zo kenan dai wanda ake so ku fahimta ku riƙe shi Allahu akbar alqabdu Allahu akbar alwadu ko ba ka wani ɗaya biyu uku na farkon shi ya fi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan to sai kuma ita kanta kabbarar da riƙe hannun wani lokacin yana fara yin kabbarar sannan ya riƙe hannun wani lokacin kuma ya riƙe hannun sannan ya yi kabbarar ko kuma enam eh, Allahu akbar ko kuma tare kai Allahu akbar eh, ba riƙe hannu nake so in ce ba ɗaga hannu nake so in ce akwan Kasan ana yin kabbara kabbara harama ake cewa ko kabbara harama yanzu muna magana akan ɗaga hannu misali na gama riƙe hannu a ƙirji sai ɗagawa. tunda duk suna da alaka da juna to ko dai Allahu akbar kaga tare kenan ko kuma Allahu akbar kaga sai da ya fara yin kabbar sannan ya yanzu ba a fara sallar ba ana ikama ne Allahu akbar sai a riƙe hannu ko kuma a tare Allahu akbar ina fata ana fahimta wani lokacin kuma Allahu akbar ma'ana sai ya rike hannun sannan sai ne sai ainihin ok afon sai ya yi kabbar sannan sai ya rike hannu ko kuma yi a tare ko kuma sai ya rike hannun sai ya daga hannun kai sannan sai kabbar Allahu akbar kun ga guda uku ko wancan ma guda uku sallah ce dole mu koye ta haka ko mu san cewa annabi yana yi ina fatan muna fahimta jayyid so maganar yin sallah hannu a sake a yi fa karatu ne maganar yin salla hannu a sake Allahu akbar mutum ya haka sallah ba a ruwaito annabi yana yi ba magana ta gaskiya duk wanda yake yin sallah hannunsa a sake to ana da bukatar ana bin sa bashin dalili manzo Allah ya ce da ni da annabawan da suka gabace ni Allah ya umarce mu idan za mu yi sallah mu ɗora hannun dama akan na hagun wannan sunnar ba mata annabi Muhammadu bane duk annabawa annabi Musa haka yake annabi Dawud haka yake annabi Suleiman haka yake dukkan annabawan nan da ka sani na Allah suna yin sallah ne hannunsa na dama akan hagu ba a taba yin sallah hannu a sake ba a ai daman da magana ma kabarin ma asali imamu malik ne ya je abin nan wani sarki ya masa bulala ya daddake shi da ya zane shi a nan gurin shine ya zama to abin nan ɗinsa ya kukumbura shine ma ya danyi kabarin ma ya rike hannu wai saboda an daddake shi nan hannunsa ya kumbura haba jama'a don Allah yana da kyau mu kiyaye mu kula so wani lokacin mutane suka yi isi saboda gargajiya wai ai shi dan gargajiya ne shi ba ruwansa da zo ya sallah ya rike hannu kawai saki zai Allahu akbar Allahu akbar din ma bai zai faɗa ba Allahu akbar akbar kaga wannan ba daidai bane saboda ba haka yake a rubuce ba Allahu akbar bar yake da dan sunna da dan bid'a da dan gargajiya duk a rubutunsu akbar ne ba wanda zai ce akbar don Allah ayi hakuri a gyara a bi annabi sallu kamar aitumuni usalli so magana sallah hannu a sake mun yi wata sallar jana'iza ko to an gama shine sai yake cewa an sahal ibn sa'ad qala kanan nasu يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة daga sali ibn sa'ad yake cewa mutane ana umartan su idan sun zo sallah mutum ya ɗora hannunsa na dama kan zira'insa na hagu a cikin sallah wannan umarni ya ce ko umarni ku kaga wajibi ne Abin mamaki akhrajahu malikun fil muwatta imam malik ya fitar a cikin muwatta babbar magana kenan wa min tariqihi al-bukhari wa siyaq lahu haka bukhari ya fitar da siyaqin nasa ne wa kadha al-imam muhammad في الموطا هكا امام محمد الامام محمد في اشكين الموطا يا فدا ده امام احمد ده امام البيهقي to wannan magana anan za mu tsaya dan tana da faɗi kuma lokaci ya kuri insha Allah wani sati za mu tashi akan kakali magana akan hukuncin shi yin sallah da sakin hannu ko dora a kirji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh